Zuwa ga NSA Malam Nuhu Ribadu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Bayan gaisuwa mai kima irin ta addinin Musulunci, na zaɓin aiko maka wannan buɗaɗɗiyar wasiƙa saboda in jawo hankalinka dangane abin da ke faruwa a ƙasar nan, sannan in baka shawara ɗaya ko biyu da nufin samun gyara a lamuran al'ummarmu. da farko dai sunana bashir yahuza malumfashi ni marubuci ne kuma ɗan jarida mai zaman kansa ni ne mawallafi kuma babban editan mujallar taskar gizago a intanet ranka ya daɗe kai ne mutum mafi girma ta ɓangaren harkokin tsaro a gwamnatin shugaba ahmad bola tinubu wanda ka fito daga yankin arewa ka kama aiki kimanin shekara ɗaya da ta gabata babu shakka akwai buƙatar ka tashi tsaye ka jajirce ka yi abin da ya kamata domin ganin an samu gamsashen tsaro a arewa da ma najeriya baki ɗaya musamman domin ka kare martabar kanka da yankinka da ma ƙasa baki ɗaya a matsayinka na babban mai ba shugaban ƙasa shawara ta fuskar tsaro wato nsa duk da cewa na san kafi kowa sanin barazana da matsalolin tsaro da suka yi wa arewa katutu da ma ƙasa baki ɗaya amma duk da haka zan sake jaddada su a nan don tunatarwa da burin ƙara maka himma domin a tunkare su kai tsaye a magance su ya mai girma nsa a yau ba sai gobe ba arewa tana gab da durƙushewa gabas da yamma kudu da arewa da dukkan kusurwoyin arewa ana fuskantar barazanar tsaro yan bindiga suna cin karensu babu babbaka suna sace mutane don kuɗin fansa suna korar mutane daga gidajensu sun hana noma da kiwo sun mayar da mata da yawa zawarawa sun mayar da yara da yawa zuwa marayu sansanonin 'yan gudun hijira sai karawa suke dubban magidanta sun koma mabarata a ƙasarsu ta haihuwa Yunwa da talauci suna daga cikin abin da ke ƙara ta'azzara matsalar tsaro a Arewa. A yau, dubban matasa majiya ƙarfi babu aikin yi, babu sana'a. Wasu da dama daga cikinsu sun gama karatu har zuwa matakin digiri na ɗaya da na biyu, amma ba su da zarafin yi, babu aikin yi, babu sana'a. A yau magidanta da yawa da yunwa suke kwana suke tashi. ba su da wata madafa sai zaman durshan da tsammani tare da juyayi talauci ya ta'azzara don haka ya kamata ofishinka ya yi wani abu domin kawo sauƙi a lamarin nan domin kuwa ina da tabbacin cewa wannan na ɗaya daga cikin ayyukan ofishinka wato samar da yanayin kwanciyar hankali ga al'umma domin tabbatar da tsaro sanin kankanin cewa duk mutumin da bai ajiye ba kuma bai ba wani ajiya ba kuma yana zaman dirshan, to bai da babban aboki sai shaidan ya mai girma nsa malam nuhu na san ka sani a yau saboda tsananin kunci da rashi matasa arewa sun harzuka sun fara yunkurin gudanar zanga-zanga kamar yadda suke shelantawa cewa nan da ranar ɗaya ga watan agusta mai zuwa lallai ne a zauna a saurari lamarin nan a kawo mafita da za ta dakile wannan babbar fitina da ke tafi wace idan ta faru Allah ya kiyaye ba mu san iya inda za ta tsaya ba a gani na ga wasu shawarwari da zan baka domin ka tunkari shugaban ƙasa da su domin sauƙaƙa al'umara ga al'ummar ƙasar nan baki ɗaya shawara ta farko ita ce a sauke farashin fetur ya dawo naira 200 kowace lita shawara ta biyu a kafa ƙarfar hukumar ƙayyada farashin kayayyaki shawara ta uku a ba 'yan kasuwa damar shigo da kayan abinci daga waje ba tare da harajin ko kwabo ba a samar da hanyoyin aiki da sana'a ga matasa cikin lokaci dukan waɗannan matakai masu yiwuwa ne domin kuwa allah ya sanya ɗimbin arziki a ƙasar nan na san haka kai ma ka san haka kuma kowa ma ya san haka don haka babu wani dalili da zai sa talakan najeriya riga kwana da yunwa ranka yadda ɗaya malam ribadu idan gwamnatin nan ta samu nasara ka samu nasara idan ta ruguje kai ma ka ruguje sunanka zai ɓaci yadda a kullum za a rika kafa misali da kai a tarihi har abada don haka don allah kada ka bari sunanka ya faɗa cikin mummunan tarihi kai duk abin da ya kamata domin ka rubuta sunanka a kudin tarihi na zinare ranka ya daɗe nsa kafin rufe wannan wasiƙa bari ɗan tuna maka baya irin kima da martabar da kake da ita a idanun al'ummar ƙasar ne, a can baya kai ne fa gogarman yaƙi da zalunci da azzalumai kai ne ka shahara wajen kare martabar ƙasar nan daga zalunci da almundahanar azalumai kai ne gogarman da duk wani azalumi ke tsoro a ƙasar nan idan ka kafa wannan babban tarihi yau ma za ka iya lallai ya kamata ka ba mara kunya ka tashi tsaye ka jajirce domin aiwatar da duk abin da ya kamata domin ganin an fitar da jaki daga duma ina roƙon allah ya baka iko da nasarar aiwatar da dukkan abin da zai kawo zaman lafiya arziki da kwanciyar hankali a ƙasar nan allah mu dace amin ka huta lafiya daga bashir huza fashi wanda ke burin ganin ka samu nasara a wannan gagarumin aiki naka allah sa haka amin wassalam